da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitocinmu da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin suma na FM din a Nijar din sun hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma a can kuma sun kasar Ghana ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma shafin mu gaba daya na yanar gizo ta VOA House Masu gabatarwa. Sai kuma ni Usman Ahmed. Masu saurare yau Laraba 4 ga watan Yulin shekara ta 2018 a wannan rana da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan kuɗin da gwamnatin Najeriya ta ce za ta raba wa talakawa a jihohin arewacin Najeriya. Kuɗin da aka yi magana ko kuma a gwamnatin ta ce daga turai kuɗin suka fito wanda marigayi janar Sani Abacha ya kwashe kamar yadda suka bayyana. Kuma sun ce za su raba kuɗaɗen da ya kai kimanin dala miliyan 320 22 kwatankwacin kusan naira miliyan dubu 115 akwai asibitocinmu waɗanda ana cikin wani hali mafi akasari asibitocin nan talakawa ne wanda za ki ga a sanadin dubu biyar mace ta zo haihuwa ta iya ta mutu akwai kamfanoni da masana'antu da ya kamata a tada da su da waɗannan kuɗaɗe. to inda gwamnati ne zan iya bata wata satar ansa akan waɗannan kuɗaɗe da take so ta bayar to ta ajiye kowa a gefe ta je ta nemo irin waɗannan matan wanda kawai harkan ko kosai ne suke yi ko harkan man gyaɗa suke yi ko harkan kuli-kuli suke yi tuntuni suna faɗan an kwato kuɗaɗe kafin kuɗin abacha wa'incin kuɗaɗen ya aka yi da su ni a tunanina za su raba ma 'yan bangan siyasansu ne ba ma wanda ya cancanta ababa ba. So bayan jin tattaunawar Madina da jama'arta a zauren muhawarar yau da gobe za mu ji ta bakin ɗan iya a kan lamarin da amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota. Sannan kuma za mu tattauna kai tsaye ta waya da barista Ismail Ahmed wanda shine babban mai bawa shugaba Muhammadu Buhari shawara a kan shirin tallafawa 'yan ƙasa wato Social Investment Program a Turanci. To yanzu bari mu fara da jin ta bakin ɗan iya da suka haɗu da Isa Lawal na Ikara Aminin nasa. tun daga cikin gida yau na ga ɗan iya ya fito yana ta faɗa can daga cikin gidan kuma sai na ji mata na ta guɗa. na ce ɗan iya yau fa ka jefa ni cikin tintintinin da ya sa kai na ya fara kuɗa domin na ga kai ka fito kana ta sauke sautin sababi cikin gida kuma gashi nan ana ta gaɗa shin ko me ya kawo wannan irin cikumur ɗa ɗan iya ce magana ce kawai ta yadda rayuwa ta yi tsada manyan ƙasanmu na gefe suna ta faman neman maƙudan dukiyar da za su yi ta jida gashi kuma yanzu na ji an ce dukiyar marigayi a bacan da aka karɓo daga ƙetare ce za a raba wa al'ummar wannan ƙasa gida-gida maimakon samar da manyan ayyukan ci gaban da za a shimfiɗa shi ne ji matan cikin gida suna ta murna ni kuwa ina ta faɗan gudun kada a tashi babu lada ba la'ada. na ce i gaskiya ni ma dan iya kuma kamun fami don a zahirin magana fa wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar nan sun kware wajen haƙa mana rami ko da ko suna sana cewa za su jefa talakawan ƙasar nan cikin kukumi amma dai da a ce rabon kuɗin marigayi sani abacan da aka karɓo za a yi shi ne don rage wa talakan ƙasar nan dogon tagumi ta hanyar kyautata mai rayuwa da samar mai da abin atahami na sai a ce shi kenan a yi ta tsarin rabon kuɗin gida-gida ba komi, amma fa ni, duk lokacin da na ji a wannan ƙasa za a ba da kuɗi a hannun al'umma musamman ma dai a irin wannan gurmi, nakan yi zugum ina zaman zullumi don na san maganar damben dumbuzan dukiyar wannan ƙasa fa babu babba ba ƙarami. Ko da yake dai wasu na ganin ai zamani ne na shugaban ƙasa Buhari duk wanda ya yi yunkurin ɗibe kuɗin nan zai faɗa tarko ko daɗi muɗumi dan iya ce ai dama dai abin da ya sa ka ji na fito ina ta faɗa kan wannan dukiya shine irin yadda waɗanda ake baiwa irin wannan dama ke sace wa ƙasar nan kuɗi a baya tsoro na kuma shine idan dai masu rabon wannan kuɗi gida-gida za su fito ne daga sassan Najeriya to babu ko shakka akwai yiwuwar a yi ƙamiya-miya ko da dai bahaushe ya ce ba duka bane idan an taru akan zama ɗaya amma dai gaskiyar magana dole ne shugaba Buhari ya sanya wa waɗannan maƙudan kuɗi na mujiya ko kuma kada a tsaya wani jan ƙafa kawai in ma dai a narka wannan kuɗi cikin harkar inganta kiwon lafiya ko kuma a shimfiɗa hanyoyi da gine-ginen da 'yan ƙasa za su ci moriya kuma duk aikin da aka gama kawai a rubuta sunan wanda aka karɓo wannan dukiya daga gurin shi albashiya zama wa 'yan baya kukan kurciya ta yadda maganar sace dukiyar kasar nan gaba za ta zama wani abu ne da kamar wuya. Hmm, Kokan kurci kan jawabi ne? To, madalla a gaishe da ɗan iya. Hmm. To yanzu bari mu koma ga amsoshin tambayar da muka maku cewa ya kuke kallon rabon kuɗin da aka ce za a yi wa 'yan arewacin Najeriya game da kuɗaɗen da ake zargi da gwamnatin marigayi sani abacha ta wawuro kuma ta ɓoye. Hmm. Aka kuma dawo da su ba? Aka kuma dawo da su. To bari mu ji amsoshin tambayar ku. To amsoshin tambayar da za ku ji gasu nan suna tafi. To, to, to ina ga kaman abin ya dan mana dan tuntube kaɗan, amma dai kafin sannan. Kamar nan bari mu eh. je kai tsaye ta waya mai Eh, ki za ki dan karanto mana ne? Eh, tattauna da to ina gama kaman abin yayi daidai na ga injiniya yana dago hannu to bismillah mm, Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe ya ce, Ni dai ana wa ra'ayin kamata ya yi gwamnati ta yi amfani da waɗannan kuɗaɗe ta yi wa al'umma ayyukan more rayuwa, amma in aka ce kuɗi za a raba kawai za a koma gidan jiya ne. To sai saƙon Prince Hussaini Mika ɗan masanin Rijau inda yake cewa wannan ya yi daidai da fatan kuɗaɗen za su isa inda ya dace Allah ya sa hakan amin. Aminu Fatakai Ringim ya ce ni dai duk yadda suka yi ɗaya ne saboda idan rabawa za a yi ma daga wani sai ɗan wani idan kuma aka aka ƙi rabawa ma to su za su riƙe. Tofa <laughs> sai saƙon Aisha barista cole Maska inda ita kuma take cewa salam filin yau da gobe ni dai a gani na wannan raba kuɗaɗen da shugaba Muhammadu Buhari ya ce zai yi wa talakawa hakika wannan kuɗin ba zai zo hannun talakawa ba kawai wasu za su kara ma kansu jari ku huta lafiya. To sai kuma Nasiru Aliyu Bukuyum ya ce salam yau da gobe ni a ganina da gwamnati za ta yi amfani da wannan kuɗin wurin dawo da tallafin mai da yafi domin ni ban ga amfani cire tallafin mai ga talaka ba domin cire tallafin mai da wannan gwamnati ta yi shine umar haba isin karayar tattalin arzikin talaka sai hannatu badai daga jihar plateau nigeria inda take cewa a yi aiki da kuɗin nan don taimakawa rayuwar jama'a a kuma sa tsoron allah a cikin aikin to sai kuma musa maina kandilla bukar ya ce asalamu alaikum yau da gobe muna fata gwamnatin najeriya za ta raba wa kowa ya samu rabansa da fatan allah ya sa hakan alkhairi ne ga kasar sai sha'aibu musa dan dume daga jihar katsina inda yake cewa salam yau da gobe ni a nawa ra'ayin ina ganin kamar gwamnati za ta yi amfani da wannan damar idan ta raba wa 'yan najeriya kuɗin su kuma su sake zabarta don ta ci gaba da mulki Abdullahi Laki Funtuwa ya ce yau da gobe wallahi wannan kuɗin ko bana aka yi bana so saboda yadda ake tozarta marigayi sani a bace a kansu saboda baya raye wanda yanzu shekaru goma sha tara aka yi ana mulkin demokuraɗiyya amma ba a yi mana abin da ya yi mana ba duk da ya yi satar. To sai Abubakar ya kana Bauchi inda yake cewa Hmm, harkar Najeriya dai a kullum zaka ji ta tamkar wasan yara, ai rabon kuɗi ga talakawa ba zai yiwu ba, gara a yi mana hanyoyi da su. sai prince hussaini mika dan masanin ce hmm, fata na gari aka ce dai lamiri to mu dai fatan mu kuɗin za su isa hannun waɗanda ya dace kada rijiya ta bayar da ruwa guga ta hana allah ya sa mu dace amin to sai baban gida aliyu rijau inda yake cewa mu dai mun gaji da yawan ɗaukar alkawarin da ake ɗauka mana amma ba a cika su. Arabiyu Muhammad Gidan Madi ya ce, Ni dai bana goyon bayar ba 'yan Najeriya kuɗin. abin da ya fi dacewa a yi ayyukan raya ƙasa da kuɗaɗen. To sai Musa ba rigima inda yake cewa salam yau da gobe. To ai ba a nan gizo ke saƙar shi ba domin in dai ƙasa ta ce Najeriya wallahi rijiya na iya ba da ruwa amma guga ta hana. Amma da abin zai kai ga inda ya kamata. to sai mu yi murna. Kabiru Baban Dugumel ya ce ya kamata a yi ayyukan raya ƙasa a karkara da birni maimakon raba wannan kuɗi ga wasu ƙalila. Sai hudu Babajo Mamri inda yake cewa ni dai a ra'ayina wannan kuɗin ya kamata a inganta harkar ilimi ko lafiya domin a ganina ta wannan hanyar ce zai amfani kowa. Sai Ado Salati goma ga Annabi Rijau ya ce, Eto eh ni dai ina lale marhabin da rabon kuɗin nan matukar dai ba kashin dankali za a yi ba wurin rabon kuɗin wato manya su taushe kanana. <laughs> to ba. <laughs> To sai Abdulhamid Bashiru so ba inda yake cewa yau da gobe ni ina goyon bayan raba ma 'yan Najeriya waɗannan kuɗaɗen da gwamnati ta yi alkawali Fatima Abdulsalam Dambam ta ce salam yau da gobe hakika ni dai ra'ayina akan wannan kudaden da aka dawo da su gida Najeriya wanda kuma gwamnati ta yi ikirarin raba talakawan ƙasa ta Najeriya shine gwamnati ta tabbatar ta yi wannan rabiya bisa ga adalci domin kuwa a wannan ƙasa tamu idan har za a danka wasu a ce su raba wannan kuɗin to mutum biyu ma suna iya ɓatar da wannan kuɗin a tashi lafiya <laughs> <laughs> za a yi kudu da kari malama fatima <laughs> eh, za a yi yamma da kari to sai saƙon ƙarshe daga mudassir muhammad ta fawa balewa inda yake cewa raba kuɗi ba shi ba mafita domin kuwa a garin raba kuɗin za a sake saka su a cikin aljihun manya ne a yi ayyukan da ya kamata da su kawai da zai amfani kowa da kowa. To baya ga ra'ayoyin naku sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda a birnin Abuja daga can ɗakin watsa shirye-shiryenmu na can ta tattauna a zauren muhawarar yau da gobe ga yadda suka yi da malama Ina da baƙi hudu akwai Alhaji Abdullahi Garba da Alhaji Muhammad Jamu da hajiya rabi abdullahi da kuma musa gambo yakana wanda ya yi takakkiya daga zaria to bari fara da kai malam musa ko kuma alhaji musa gambo yakana ya kake kallon wannan batu ne kam to alhamdulillahi lallai ni kan wannan rabon kuɗi da aka ce ra'ayin bata gamsar da ni ba domin ba shine damuwan talaka ba an ce ka koya ma mutum kamun kifi ne ba ka bashi kifi ba akwai asibitocinmu waɗanda ana cikin wani hali wanda mafi akasari asibitocin nan talakawa ne wanda zaki ki ga aksanadin dubu biyar sanadiyar mace ta zo haihuwa ta iya ta mutu sakamakon babu magani ko ko wani abu da aka ce hoto wannan ɗari biyar asibiti yakan gagara mace in tana da juna biyu saboda halin kuncin rayuwa to idan da da gaske suke yi suna so su taimaki matasa akwai kamfanoni da masana'antu da ya kamata a tada da su da waɗannan kuɗaɗe waɗanda za a ɗibi matasanmu a sa su a wannan wuri kuma ita kanta gwamnati za ta samu riba fiye da abin da ake tunani to bari zo gare ka alhaji abdul abdullahi ya kake kallon wannan al'amari ne matsayin nan da gwamnati ta ɗauka yanzu wannan harka ne da gwamnati ta kawo ita gwamnati kullum ana so ne daman ta kawo sauƙin rayuwa wa al'umma kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya sa kawo wannan gwamnati kuma waɗannan abubuwa da ake so a yi na taimakon talaka gaskiyar magana shine ba wai maganan kuɗi ba ne yanzu magana ne na ya za a yi a ɗora talaka kan layin da rayuwarsa za ta gyaru saboda ya wahala a zaɓe ya wahala wajen kawo masu zaɓe kuma kusan bai ga komai a ƙasa ba wannan magana da ake ciki shine wato akwai abubuwa da yawa wadda gwamnati ya kamata ta duba ba wai ta ɗau kuɗi ta ba wa mutum ba kamar misali ɓangaren noma a in gwamnati tana ga wannan harka ta taimakon mutane dubu biyar yayi to sai ta sa kowane lokal gamman a najeriya ta buɗe ɗan gona ko wani abu da za a zo a training matasa wanda za a ba su training a yi musu komai sai a ba su ɗan abun da za su je akwai training na fannin kiwo akwai training na fannin wani shuka akwai irin aikin lambu da sauransu to wa'annan abubuwa ne wanda za su iya inganta rayuwan talaka ko kuma matashi amma dan ka ɗau dubu biyar ka bashi wannan abu ne na siyasa wanda a da mun yi shi a gwamnatoci da suka yi ta mana ƙarairaki suka dinga mana zamba cikin aminci suka dinga abubuwa wanda bai kama da halin dan adam ba to amma mu wannan gwamnati da muke gani ta riga ta fito ta nuna fuskanta cewa mai adalci ne tana so ta kyautata duk da da in da ne aka samu wannan kuɗin ma ba za ka ji ba sai dai ka ji kawai an raba su a cikin ɗaki an watse to amma har yanzu an kai ga ana samun wannan abu ko mana a fito da shi to ya kamata a duba wani gurare ne za a iya taimakon mutane akwai kamfanoni kamfanoni da suke najeriya akwai abin da ake cewa public private partnership to bari zo ga muhammad jamu kana ganin wannan al'amari siyasa ce jamu to na, farko dai ita duk uh, harka wacce aka ɗauko wacce ake tunanin za a yi taimako na al'umma a kanta uh, dole a irin wannan lokaci especially yanzu da najeriya ta samu kanta a cikin an zaɓe ta ita ce ƙasa wacce tafi kowace ƙasa talauci yanzu a cikin duniya gaba ɗaya to abu ne wanda idan aka ce za a taimaka din to ba za ka ki ba to amma duk da dai ba mu san bayanin wani irin mutane ake tunanin za a taimakawa ba to amma zan so mu ajiye siyasa a gefe akwai mata waɗanda kamar wasu sana'ar su yin kosai ne suke yi wasu matan kuma za ka ga kawai harkar kuli-kuli ne dan man gyaɗa waɗanda suke a gida suke yi ko wasu 'yan mayuka na shafe-shafe to inda gwamnati ne zan iya bata wata satar ansa akan waɗannan kuɗaɗe da take so ta bayar to ta ajiye kowa a gefe ta je ta nemo irin waɗannan matan saboda sana'ar da suke yi dama an ka tsaya ka duba ka ga jarin nata duk gaba ɗaya nawa ne an sai wake an sai mai an sai dan kwaskan da ake yin kosai da sauransu to wannan abu ne kawai za a yi sai mu ce ba siyasa ba ne ba an yi domin a taimaka mutane ne saboda abin da nake ji musu tsoro shine kar yanzu a ce lokacin zaɓe ya zo a ce to shikenan a tafi a je a samu matasa watakila za ta sa su fito su yi zaɓe idan shekarar zaɓe ta zo wannan duk ba zai fitar da su ba domin ba abu bane ba wanda zai canza rayuwar kowa wannan batu kawai da nake gaya miki akan cewa a nemo mata a taimakawa da waɗannan kuɗaɗen shine kaɗai abu abin da za mu iya ɗauka yanzu kuma mu kalle shi ba ta fagen siyasa ba amma a fage ne na wanda za a taimaka al'umma. Hajji Arabi me kika gani ne a wannan batun? To barka na san Baba Buhari yana son taimako yana kokari aiki amma wannan taimakon ba zai yi ba saboda me saboda da mun san cewa akwai gonakin gwamnati wanda ake budewa mutane suna zuwa su yi aiki akwai wanda suka iya noma akwai wanda suka iya girbi akwai wanda su iya abubuwa dai daban-daban na goma daga ƙarshe aka akwai abu da kira eh, silos ne ko me ake kiran shi inda ake zuba eh, eh, amfanin gona na gwamnati to ni na ganin kamar maimakon a arabawa mutane kuɗi kuma ga wani kuɗin zai rage a je kowane jiya a samu babban gona a sa duk mai so ana akwai abin da ake cewa 18% eh, ko na albashin mutane duk wanda yake so ya samu albashi ya koma gonan nan akwai wanda zai iya ana kiran shi digin ko da hausa mai to a je a yi daga karshe a samu wannan amfanin gonan a je a nemi kasuwa a sai da wayan nan riban gonan a dawo a ci gaba da noma duk wanda ya san yana so ya zauna ya taimaki kanshi ya ci gaba da wannan harkar noman wanda bai so ya taimaka kan shi to ya je ya yi ta roƙo kuma akwai abin da mu kira NDE na masu koyan aiki da ana koyan aiki ana ba mutane kekunan ɗinki duk salon ne ko menene babin abubuwa duk ana badawa me ya same su yanzu ana ta kirkiro da abubuwa a je a san inda za a yi a samu kwamiti kamar tax force da za ta bi ta ga an buɗe wani abin da zai taimake jama'a ba kowa sana'a ya fi raba ma mutane kuɗi alhaji musa to lalle kan wannan uh, dubu biyar biyar ɗin da suka ce za su raba akwai siyasa a cikinta tun da shekaransu uku tuntuni suna faɗin an kwato kuɗaɗe kafin kuɗin abacha waɗancan kuɗaɗen ya aka yi da su sai yanzu aka ce da suka shekara uku suna gab da na hudu suna neman su ƙara komawa mulki sai suka ce za su raba ma matasa dubu biyar biyar to dubu biyar biyar din ni a tunani na za su raba ma yan bangan siyasan su ne ba ma wanda ya cancanta a ba ba ni manta a tafsirin azumi na ji wani malami ya a cikin tafsirin sai yana cewa akwai wani gwamna wanda ya ce zai taimaki masulta da jari sai aka kawo sunaye da adadin kuɗin da za a ba su aka faɗa ma gwamnan nan satan an sa. taimaka aka ce mafi akasari waɗanda aka rubuta sunayensu a cikin waɗanda za a taimaka ba masulta ne. daga 'ya'yan um, kwamishinoni ne sai 'ya'yan jami'an gwamnatin jiha sai ta da ya ce da a tara mushi su da aka tara mushi su aka zo da su a mota sai aka je bakin ruwa ya ce to kowa ya shiga ruwa ya su sai aka ga 'yan kalilan ne masulta ni ban yadda ma gwamnatin Buhari akan adalin gwamnati ba ce san rai ne za a yi su ba wanda za su ba mafi akasari duk da su masu wadata ne 'ya'yansu da yaransu da yaran aikin san gida su za za su ba inda gaske ne ga inda talaka yake cikin wani hali asibitocin mu babu magani ana cikin wani hali akan kuɗi dan kalilan sai a mutu manyan asibitocin mu babu na'urai inda gaske ne ayi abin da kowa zai amfana ba wata bangare ba Abdullahi me kace to ni a matsayina ina ga kamar mun sha bamban da shi maganan wanda ya magana kullum in za ka yi zato ka yi zato mai kyau kuma na alheri buhari nan shi ba da shi aka kashe kowa a ƙasar nan ba ba da shi aka sace kuɗin ƙasar nan ba ba da shi aka yaudare mu a ƙasar nan ba dan kawai ya ce a gyara ko ya ce a dawo talaka da dukiyarsa shine zai zama mai laifi to a nan kaga in ba ka yi kanka adalci ba ka ce kai cewa wannan gwamnati ba ta da adalci to kamar kai ne ka ce in ka mutu za ka shiga wuta dole ka yi wa kanka tunani na alheri wannan wannan wannan magana da nake yi magana an ce shi ya ce wai wai ƙasar nan ta fi kowane ƙasa talauci shin me ja wannan talaucin shine akwai waɗanda suka damfare mu suka sace kuɗin nan muna ƙarƙashin gwamnati ɗaya muna ƙarƙashin najeriya ɗaya muna ƙarƙashin constitution ɗaya wani ya saci trillion wani ya saci budget ɗin najeriya na shekara goma wani ya saci biliyon ɗari kuma ka, ni ba da miliyon goma kuma ka ce wai mu zauna lafiya to a duk duniya mahaukata guda biyu ne da wadda aka zalunta ya ce yana so a zauna lafiya da shi a zalimin da ya zaluncin kuma yana so a zauna lafiya duk duniya jamu ka ce kana da ja To nijan da nake da shi yana kokarin ya kawo gyara ne ya nuna cewa komai yana tafiya daidai tun da sama tana da kyau. To amma ni abin da nake so in ce ai ba ba a da ma'aikata ba a da ma'aikata. Mun yadda kowa yana iya yaban Muhammadu Buhari ya ce mutumin kirki ne shi ba barawo bane ba shi da tarihin wannan. To amma ka zo ka zage mutane ka zage kanka da mutanen da ba ma'aikata bane ba wanda babu kishin kasan a tare da su wanda babu tunanin yadda za a yi gyaran a tsakanin su akan harkar kasar wanda babu wani abin da suke da shi kawai suna zaune sun zama yan abi shata a kiɗa ne babu wani abin kawo gyara da suke a cikin wannan kasa ai babu yanda za a yi ka kama wannan magana muna cikin wani irin hali mun shiga wacce irin tabarbarewa ba a taɓa samun lokaci ba waɗanda kashe-kashe suke ta faruwa a cikin ƙasar nan <laughs> ana ta sace ɗan adam ana cikin wani irin yanayi mutane suna cikin talauci ana cikin wahala kawai shi ne jan da nake da shi akwai abin da ake cewa idan kana in kana so ka ji labarin wuta ka tambayi tsire ba muna so mu ji menene hujjan ka na Buhari bai kashe kowa ba su wancan san kashe wale idan an ce aka ce kana so ka ji labarin wuta kar ka tambayi da huwa kar ka tambayi balangu ka tambayi tsire ce shi tsirara ma aka masa a gaban wuta buhari ya zo ya samu kansa a matsayin najeriya ta gurbata an lalata najeriya buhari a rekod ɗinsa ba inda aka taba kama shi da sata kasashen da suka ci gaba idan suka ga mulki ya da malmale musu ba za su iya ba suka sauka to ya sauka mana in ta da malmale ta da malmale miki na so ya gane cewa ni fa daga north east nazo north east in nan zaman da muka yi mun yi zaman inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shi yasa na kawo maganan tsire in kana son jin labarin wuta ka tambayi tsire mu din nan da iyalanmu an fidda mu dai kai ban kwana da mutum ko a dawo da ganga ko ka dawo da rai kuma a zamanin waccar gwamnati gwamnati ne. Mu nemi gyara bari mu tambayi Hajji Arabi. To bari da in sa baki. Kin san komai da maza daban ne. Su yaƙi yanzu yanzu. To mu dai muna so mu ce ƙasar nan namu ne. Kuma ba inda za mu tafi. Sai wannan ƙasar muna cikin shi. na je wayansu wurare ban samu daɗin da nake samu a wannan ƙasar najeriya ba a duba abin da ke faruwa a duk duniya yanzu rikici ya yawa wani wurin ma ana gudu ba wurin zuwa mace sai ta haihu ta bar jinjiri ta gudu ana ji ana gani da ciki haka ta haihuwa hanya ta tafi abinta to saboda haka ina faɗin wayansu wuraren ma a nan najeriya ko mun ki ko mun san wannan ƙasar mu ne da da da yanzu mu rinka fatan alheri Allah canza mana ƙasa ya zama mai kyau a madadin abdullahi garba da muhammad jamo da rabi abdullahi da musa gambo ya kana ni madina dauda daga ɗakin watsa shirye-shiryenmu ta birnin tarayya abuja nake cewa na gode kwarai usman kabara gare ka a ba bisa shashanci ba. kana ba bisa sakarci. Eh, to kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Mm. <laughs> To sai yanzu kuma kai tsaye ta waya muna tare da barista Ismail Ahmad babban mai baiwa shugaba Muhammadu Buhari shawara akan shirin tallafawa 'yan ƙasa wadda a turanci ake kira da Social Investment Program. To salamu alaikum Malam Ismail ko barista. Salamu alaikum Malam Ismail. Eh to barka da warhaka. Barka da shigowa wannan fagen. Yau wato ya ayyuka kuma ya ofishin tallafawa 'yan ƙasa? to alhamdulillah tafiya eh, da wannan da amma mun tattauna da kai ai sosai shi shiri da aka aka da shi da ba a yin irin sa ba a Najeriya. Eh. Ah, eh. Wato ah, aka ware kuɗi irin wannan ah, miliyan ɗari biyar Mm. majalisar tarayya ta ƙasa mm. ta amince a shekara ta dubu biyu da sha shida shekara ta da sha bakwai mm. wannan kasafin kudin da aka fi a hannun ta takwas wanda yake ciyar da yara makaranta kusan miliyan takwas da dubu da dubu ɗari bakwai wanda yake muna ciyarwa a makarantu kusan dubu hamsin na firamare a kasan eh. gaba ɗaya Eh. sannan kuma muna ba wa mutane tallafi wanda suke bukatan taimako da da neman haɗin gwiwa da bankin duniya wasu mm. ake ba kuɗi ake ba wa mutane yi saboda dubu biyar biyar kowane wata eh. yawa kusan mutum eh, Ismail saboda lokaci da yake bai wuce minti uku za mu baka ba yanzu saboda lokacin ya gangara mm-hmm. muna magana ne akan eh. kuɗin da aka ce za a karɓo su ko wanda aka ce an karɓa na wanda aka samu daga abin da aka zargi cewa lokacin gwamnatin Abacha ne aka wawuri kuɗin aka yi waje da su amma yanzu suka dawo sama da miliyan ɗari uku da ishirin da biyu wanda aka ce za a raba ma 'yan Najeriya gida gida mm. musamman arewacin Najeriya mm. shin misa ba ku yi tunanin yin kamar yadda tattauna mu ta bayyana misa ba ku yi tunanin yin wani abu da zai amfani amfanin talaka na gaba ɗaya ba sai kawai kawai tunanin a rarraba su gida gida anya ba wawura kuɗin za a sake ta wani bangaren ba mm. faɗa mana ta bangaren ko mu je yawa to kaga wannan ya kamata mutane ya kamata masu sauraro su fahimce ta wannan abu mm. a wannan abu an daɗe ana gwagwarmaya a kan kadawa da kasar mm. switzerland to ita babban kotun kasar switzerland da ta ba da ta ba da karfin gwiwa a da wannan kuɗi ita ce ta zo da wani abin da ake kira wani fashi a cikin A shari'ar da ta zartar da eh. maido wannan kuɗin. Mutum eh. muraren ba za ta fara yarda a dawo da kuɗi Najeriya ba kamar da aka yi a baya. Eh. Wannan shekara dubu biyu da biyar wanda aka dawo da kuɗi ba a san inda suka shiga ba. Sai suka ce to ba za su bayar da wannan kuɗi ƙasar Najeriya ba sai ta hanyar bankin duniya wato World Bank. Ta kuma World Bank ta ce za ta sa ido ta ga yadda za a tafi a gudanar da wannan kuɗi aka dawo da shi. Kuma World Bank sun ba an dawo da wannan kuɗi kuma already tana tana da tana abubuwa da yawa da take a najeriya ta ce babu abin da ta gamsu da shi mm. na muraren wanda kusan ana yi a kan gaskiya mm. kamar wannan magana ta ba mutane tallafin kuɗi na naira dubu na naira dubu biyar da kowane wata wanda ta isa aiki ta tabbatar cewa ba a sa siyasa a ciki ba ta tabbatar cewa ba a sa sa rai a ciki ba sai sa ita kuma ta bada nata abin da ya nata a mm. me zan ce ta ba da nata sharaɗa. ban yadda a kai kuɗin ko ina da sai wannan to ba wai mu ne kan san da tsaye da gwamnati Najeriya da ce ke ce kawai ciki a'a ga inda za a kai kuɗin a'a abin da ya zo da wannan sharafi daga mm. cikin eh. su daga banki bankin babban kotun su da ah. eh to akan cewa sai lallai ta bankin duniya ta sa ido ta ce to wannan ne ta yi Eh. haka. to yanzu bari bari ka san saboda yanzu lokacin ya riga ya kare amma tun da ka daso mana yanda aka yi sharaɗin ya fito mm. mako mai zuwa zamu dasa da kai zamu baka kamar eh. minti goma sha biyar ka tattauna da mu domin ka gaya mana yanda za a raba kuɗin sannan kuma shin Najeriya ba ƙasa ce mai cin gashin kanta ba dan me wata ƙasa za ta yanke mata abin da za ta yi haka abin da zamu mm. tattauna a mako mai zuwa kenan tare da kai to to gode ni ko mun gode barista mun gode sosai Na gode kwarai. Yawwa madalla. to kin ji dai yadda muka yi magana da mm. shi kenan to kuma mako mai zuwa zamu dasa daga inda aka tsaya za mu tattauna da shi mu ji ya za a bada kuɗin ya za a yi ba a sace sun ba ya za a yi ba su tafi manyan aljihu ba kamar yadda masu sabon da kuma wani ayyuka ne suka shirya a yi da kuɗin yawa sannan kuma idan za a ayyukan ƙasa me za ake cewa ƙasa na da yanci mm. dan me za a yanka mata abin da za ta yi duk sai ya faɗa mana ya akai mm. eh saboda haka akan wannan zamu tattauna masu sauraro kuma mako mai zuwa kuma zamu kila ba ku damar waya sai mu ji shin kun yarda da abin da za a faɗa ko kuma aka faɗa a baya wannan hmm. shine abin da za yi to yanzu kan dole dole mu <laughs> tattara daula to a madadin ni daula salim haka yake da ma daniel brown da shine ya da umarnin shirin da injiniyan mu ne mr skip news man ahmad kabar a madadin sashen hausa na murya amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa sai allah ya kai mu gobe ba sa sai in kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Bare mai saye yana saidawa, yayi gumi ya sami abin. hanya